ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون yayin da mashirkai suka ce ai annabi isa da mala'iku ma an bauta musu don haka su ma za su shiga wuta kenan sai allah ya ce lalle waɗanda ya gabata a cikin ilimin allah cewa su ‘yan aljanna ne irinsu annabi isa su za a nisantar da su daga wuta